muna ta gujewa mutane masifa yanzu ku duba ku gani yadda aka mai da su don ta zama kango kuma wannan fa ba wata ƙasa ba ce ta kawo hari ba rigimar cikin gida ce an yanzu khartoum saboda haka wannan shi ne, kuma wannan bai gada matsalar mu ba a nan najeriya da kuma ita nijar ai mun faɗa musu idan wa'annan mutanen ana so a yi maganin wallahi tallahi ba za a iya ba sai an koma an yi riko da addini sannan za a yi maganin Allah sai da ya faɗa mana ya ce bala in tasbiru wa in tasbiru wa tattaku kai da hum? ai mun faɗa ba wai Nijar bai da rigima ta taso kwana-kwanan nan ko da suka yi mata mulkin mallaka dare ko inda dama cikin shi ake abinda kawai suke mana shine alqahu fil yammi a ɗaure ka ne a jefa ka cikin ruwa sannan a ce iyaka iyaka an tabtar bil bilma'i yanzu halin da muke ciki yanzu na tsananin rayuwa na a ce sai an yi kaza sai an yi kaza lala mutanen nan daga kasashensu suna da hannu akan abin da ke faruwa a kasashen mu ko ba su da hannu eh? eh? suna da shi kuma ku duba ku gani ba wai shugabannin Nijar ba a tarihin kasashe a Afirka duk wani shugaba da ya zo yana da rai da manufa wallahi in suka gane sai sun ga bayan shi ku koma tarihi baya tun daga kansu tafawa balewa da suka ja su a jika aka karantar da su sanda suka tafi suka bar musu ƙasa sai suka gane sun fita da su ta kofa amma sun dawo tawa ta wando waye ba a biyo bayan shi ba eh ba wanda ba biyo bayan shi ba an ga bayan shi ba haka abin yake ba so sannan ka zo kan janar murtala rahmat har kan janar sani abacha duk shugaban da aka ga yana da manufa ko ba ta addini ba ce ko ta al'umma shi ce sai sun gaba sai sun gaba yin shi a gani to yanzu kamar najeriya yanzu sai shugaban ƙasar ta je jajibo yaƙi ya ce za a yaƙi da amerika sai kuma mai ta felin ake cewa ko helin ne eh sai mai ta cewa eh a agwabza a dan Allah in muka ce a agwabza a akwai lissafi a ciki muna ta gujewa mutane masifa yanzu ku duba ku gani yadda aka mai da sudan ta zama kango eh, sudan yadda aka koma aka mai yadda ita ta zama kango kuma wannan fa ba wata ƙasa ba ce ta kawo hari ba rigimar cikin gida ce amma yanzu zikartu bannar da aka yi ko da ƙasashen duniya za su kawo kuɗaɗe na gudunmawa sai an yi shekara 20 nan gaba kafin a gyara ɓannar da aka yi na rantse maka da Allah in ka san jami'a ifirikiya adadin da take da shi na ɗalibai ɗalibi sama da nawa gonar jami'a afirikiya da muka je tana da hekta ya fi hekta dubu biyar gona wanda suka san harkar noma a ce maka gona tana da hekta ya fi hekta dubu biyar akwai shanu ana kiwo a ciki akwai tumaki akwai waye mafi yawancin abincin da ɗaliban ke ci a makarantar daga gonan ake noma shi amma yau an waye gari jami'a afirikiya ba ɗalibi ko ɗaya a makarantar ko ɗaya ba wadaka wanda suke fatan yaƙi ba su san me a ce ke ma yaƙi ba yanzu ku kalli kiran ku gani mana eh tare da shi wancan da suka ziga suka ce za su ba shi gudunmawa na makamai da komai da komai yanzu ba an kai kasar an ruguza ta ba an kai ta an baro shi yasa ko ga annabi da kansa fa yace la tatamannau liqa al'adu ku ku dinga cewa Allah ya kawo yaƙi fasallallahu al'afiya ku roƙi Allah Allah ya kawo zaman lafiya eh ku duba ba saboda kauce ma yaƙi ne ba annabi ya zo zai shiga makka garin da aka haife shi aka ce ba zai shiga ba kuma ya yadda ba zai shiga ba aka zo aka yi sulhu mara daɗi kuma annabi ya yadda ya sa hannu akan sulhu wanda a ranar daga cikin abin da aka yi na yarjejeniyar sulhu aka ce wa annabi duk musulmin da igudo daga makka in ya zo madina annabi zai bayar da shi ya yadda annabi ya sa hannu sannan duk musulman da ibaro makka ya shigo madina ya shigo makka za su riƙe shi ba zai kuma ba annabi ya sa hannu an gama sulhu kawai sai ga aba jandal da aba basir sun zo ɗaure cikin sarƙa sun gudo daga makka sun zo gaban manzan Allah sun faɗi suna kuka can manzan Allah ya taimake su ga halin da suke ciki kawai su hal ya ce to shi kenan daga yanzu sulhu zai fara za ka ba mu wa'annan za mu tafi da su manzan Allah ya ce ku tafi da su hankalin sahabbai ya tashi ya rasulullah yanzu yan uwanmu ne musulmi muna ji muna kallo za a miƙa su manzan Allah ya ce wala na yi alƙawari kuma ba zan saba ba kuma Allah zai taimake ni haka aka yi shi yasa akwai bambanci tsakanin gina addini ta fuskar ilimi da karanta tarihi wajen sanin masalihu da hamasa ka zo ka biya mutanen gari kawai a yi ta shirme a yi kabbara sai an ba a kallon aƙibar abu haka aka yi kuma annabi ya bayar da su to wannan fa shekarun fa da aka ɗauka annabi ya koma ya ci gaba da da'awa fa shi ne fa muqaddima na inna fatahna laka fatahan mubina fa fatahun mubi wayannan mutanen da aka yarjejeniya da annabi ya ba da su shi ba ya huta ba waɗanda suka zo su ɗauke su suna tafiya da suka yi mamaya suka kwance waɗanda suke tafa da su sai suka kashe na kashewa masu guduwa sai suka gudu sai suka ƙi dawowa madina tunda sun san an yi alkawari da annabi a madina duk wanda ya zo annabi zai ba da shi kuma ya sa hannu to duk wanda ya gudu da garin makka sai ya can to can ɗin inda suka je suka daru to shine bodar da za ta fito musu da harkar kasuwancinsu daga sham zuwa makka to sai suka tare da suka taru a gurin suka yi yawa sai zaman to shawa kasuwancin yana cikin hatsari sun yawa sannan kuma tun da dai ba su da alaƙa yanzu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta fuska yanzu ba Madina suka zo ba kaga su mutanen Makka ba su da iko su ce annabi ya ba da su to da suka fahimci sun shiga hatsari su da kansu suka suka samu annabi suka ce to wayancan da suka taru a can gurin to abinda za a yi a yi haƙuri su taso su dawo madina da kansu an fahimta yi haka aka yi Allah ya kira shi fatahan mubina to a ƙarƙashin wannan ne fa ake ana ta ƙoƙarin a yi sulhu yaya za a yi a sulhu a daidaita al'amura a daidai lokacin kai wani sai tashi ƙura yana ganin a'a shi ba zai risina ba ba zai yi kaza ba ba zai kaza ba saboda bai san aƙibar

ba za su mishi arziki yanzu ba don ban ga alama ba hmm. me yasa ka ce baka ga alama ba matukar an je wajen an nemi a mai arziki suka ce ba za su ba sun ce ekuwa sun sa najeriya ta yanke musu nisa hmm. ba za su mishi abubuwa ba sai an bude musu boda sai an maida musu da wuta hmm. sannan ne kuma da adalci za su na uku

cewa suke wai lokacin da aka bar shi da wayoyin shi akwai wanda ya ce wai shi ya bugawa a tinubu waya sai ya ce a yanke wutan najeriya eh, a can nijar daga can nijar sanda aka ce an mai juyin mulki to sai ya bugo wa tinubu waya sai ya ce a yanke wutan nijar wannan shine dalilin da ya sa su kuma suka ce a yanke tashi wutar tunda ya ce a yanke wutan nijar wacce najeriya ke bayarwa to shi ma ba zai zauna da wutar ba sai ranar da najeriya ta dawo da wutar sai na ce yanzu ga lokacin da na zo na ba da labarin farko na ce ga halin da yake ciki suka zo suka yi ta zagi suka ce ina ɗaukar jita-jita har sai da janar abdulsalam ya je duk fa ba na tsammanin ko a nijar akwai malamin da aka bashi ido biyu ya ga bazon halin da yake ciki sannan waɗanda suke haurawa daga najeriya ko da malaman addini ne ba wanda aka ba su dama suka je suka ga bazun shi suka ji ta bakinsa waɗannan mutanen guda biyu da mai alfarma sarkin musulmi wanda in banda bature ya zo ya raba ƙasar daular usmaniya lokacin da shi usman ya shugabance ta ai ba maganar najeriya ake ba don ba a ma san wani abu magana ce ta shine shugaban yankin gaba ɗaya ba haka ba ne suka je su biyun nan su sun ga halin da yake ciki sun yi magana da shi kuma ya zo ya faɗa wa duniya to wai wanda suka je suka gan shi suka ga halin da yake ciki suka zo suka yi magana kai da baka gan shi ba sai kai kana so in yadda da magana ka wanda suka gan shi suka yi magana da shi suka zo suka faɗi ga halin da suka gan shi kuma kai ka ce ƙarya suke yi dan Allah akwai adalci a ciki sai na ce mai tunaji muƙaddara ma haka ne cewa ya ce a yanke wuta ku? na ce yanzu kai ma tun da kun ce ina ɗaukar jita-jita to kai ma magana ta ka in dai ba jita-jita ba ne su hukumar ƙasar su ɗauko muryar da ya buga wayar wacce suka ɗauka tun da sun ji maganar da ya faɗa sai a sa wa duniya sai a ce gashi shi ya ce a yanke wutar da kansa ba shi kenan ba amma kai na ba da labari ka ce ba ka yadda ba kai kuma labarin da ka faɗa kai baka gani ba kai ma faɗa maka akai kuma kai kana so in yadda kuma naka ba wahayi ba eh zai yi sai na ce mai na biyu muƙaddara cewa ya ce a yanke wutar kuma an yanke wannan dalilin yasa aka ce ba za a shi wutan Najeriya ba sai ran da aka dawo da ita na ce mai ai akwai wutar da ita ƙasar take janareta kuma 'yan ƙasa na samu ya ce haka ne na ce kai yanzu a matsayinka na talaka ya aka yi ka cancanci ka samu wutar amma shi ya haramta gare shi ya samu wutar sannan na ce abu na uku don Allah duk malaman nan da suke cewa kar in yi magana bai kamata in yi magana ba na ce malaman duk ba su san cewa ba maganan wala taziru waziratun wuzra ukura tana nan idan shi ana tuhumarsa da ya yi laifi ɗansa daga hutu ya dawo abin ya ritsa da shi aka riƙe shi janar abdulsalam kuwa ya ga cewa daga cikin alfarmar da suka roƙa sun roƙi cewa a ba da dama yaron da makaranta yake ya zo abin ya ritsa da shi a ba shi dama ya koma inda ya fito aka ce ba za a yi ba to wai wannan abin fa da muke faɗa muka ce a matsayinsa na musulmi a yi masa adalci wai wannan abin wai shine goyon bayan faransa an fahimta ai to kuma sai na ce musu yanzu ni maganar da na faɗa musu ɗaya ce mu dai kun ga a nan Najeriya akwai wanda ƙasa ta haɗa mu da su amma da addini bai haɗa su ba mun fi son mutumin Nijar da addini ya haɗa mu da shi ko ƙasa ba ta haɗa mu da shi ba haka ne idan ana maganan yan uwantaka ta musulunci da Allah musulunci yana da boda bai da boda ko sai na ce to zan yi magana ma dama wannan ukuwa imaniya ɗin akwai ta da allah maganan ƙasan Nijar da boda da iyaka wannan Lala ba yana cikin aikin turawan ba eh, ko bai ciki a ƙa'idar tsarin musulunci wannan rabe-raben ƙasashen a ce baka isa ka haura ba sai ka cika wata ƙa'ida dan Allah musulunci ya san wannan ƙa'idar eh to ta yau ne kuka bari ma karantarwa tsarin turawan yi muku illa kuka kasa gane a ce asalin wannan ma maganar da kuke maganan boda da waye ba ma tsarin ku bane tsarin su ne ni yanzu ina muku magana a madadin musulunci ko kuna min magana a madadin ƙasa eh shi yasa nace in sun yadda in daina magana zan daina amma ni sharadi na guda ɗaya ne duk malamin da ya ga zai iya tahammulin mas'uliyan nan ya fito ya faɗa wa duniya ya ce shi a gurin shi maganar ƙasa ya fi maganar musulunci to na yadda zan daina amma in dai a gurinka maganar musulunci ya fi maganar ƙasa to ku 'yan uwanmu ne abin da ya shafe ku ya shafe mu abin da ya shafe mu ya shafe ku sannan bai zama dole ba dan kana rayuwa a Nijar ka fi ni sanin abin da ke tafiya a Nijar kamar yadda bai zama dole ba kana iya samun wanda yake dan Nijar ne yana zaune a cikin ta amma ya fi da yawan wani dan Najeriya sanin me ke tafiya a Najeriya ana samun wannan ko ba samu ana samu to kawai sai mutum ya zo ya ce ai ba ƙasar ku bace shi ƙasar su ce ban san abin da ke tafiya ba dole bane kamar yadda kana iya zama cikin jihar nan kana ciki wani yana wajen jihar amma ya fi ka sanin me ke tafiya a jihar yana faruwa ko bai faruwa so babu talazum bai zama dole ba so da haka wannan kiran har gobe hajji bi muna cewa su duba Allah maganan goyon bayan faransa kowaye bata taso ba ai na faɗa na ce faransawan iri biyu ne akwai farare masu jajayen kunne da suka shigo ƙasar ko kuwa akwai kuma baƙaƙe wanda tarbiyyan turawan faransan ne ta fuskar karatun boko da aƙida da komai faransawan ne suka yi musu wa suka yi musu wannan tarbiyyar so ko wayannan fararen sun tafi to akwai bakin wa akwai bakin bafaren shi yana nan tare da mutanen Niger? bakin bafaren shi ko shine mugun <laughs> shi yana nan sannan ina jiye wa malamai tsoro lokacin da matsala za ta taso kullun ya zamanto su da kansu su yi tarkizi akan abin da yake kawai ana so a nuna wa mutane duniya ce kawai take da muhimmanci da ma za su ɗauki ƙadiyar ta fuskar addini sai muna so turawan faransa sai sun bar ƙasan ne saboda lalata addini da suka yi da lalata wa mutane wa tarbiyya hadafinsu na koran baturan faransa daga faransa ya zama to hadafin saboda wa amma wallahi in dai wai saboda maganan arzikin ƙasa ne na rantsi da Allah ko baturan faransa ya tafi don ba Allah ya kiyaye ba ka jira kana iya ganin fitina za ta biyo baya saboda duniyar wa'annan sai sun ɗauki makami wa'annan sai sun ɗauki makami sai an dawo ijuna ake faɗa saboda kowa ya sani ko ba komai akwai matsalar ƙabilu a ƙasar akwai ko babu ta wani zai ce wani na raba kan ƴan ƙasa wajen raba kan ƴan ƙasa saboda kawai muna neman muna ce a to wannan maganan fa ita ce fa ta tashi hankalin mutane da yawa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace abin da na faɗa daidai Allah ka bamu lada wanda kuma ne kuskure Allah ka yafe mana wa bihadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh